يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون Ya waɗanda suka yi imani, ku damu da kanku, ku lazimta wa kanku yin abin da zai gyara ku, wanda ya ɓata daga cikin mutane bai amsa muku ba, ba zai cutar da ku ba, in dai ku kun shirya. Daga cikin shiryarku akwai umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki da za ku yi. Ga Allah kaɗai za ku koma ranar alkiyama, ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya kuma ya saka muku akai.